Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata talatin ga watan agusta a shekarar 2022 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai to maryam fadar shugaban kasar ukraine ta ce ana gwamza kazamin fada a yau talata a yankin kaisan da ke kudancin ukraine wani wuri da dakarun rasha suka mamaye inda ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da gidauniyar dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a kasar pakistan sakamakon barnar da ambaliya ta yi tsawon watanni biyu a faɗin kasar da sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban hirar da murya Amurka ta yi da Sanata Datti Baba Ahmed mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Labour game da batun yajin aikin da malaman jami'a ke yi a Najeriya da har yanzu ba a samu daidaito ba tsakaninsa da gwamnati. amma me ya kawo cijewar magana yarjejeniyar sulhun da ake kokari a tsakaninsa da gwamnati ne taurin kan gwamnati da rashin mai da hankali saboda abu ne da shugaban ƙasa da kanshi ya kamata ya zona ya tabbatar an kashe wannan yajin aiki kuma an ɗan matakin da ba za a sake yi ba. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa wasu rahotannin hukumomin Ghana sun nuna cewa mutane 23,495 suka kamu da cutar HIV mai karya garkuwar jiki a watanni shida na farkon shekarar nan ta 2022 a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa Ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa ta ICRC ta yi bayani a kan matsalar ɓacewar mutane a jamhuriyar Nijar albarkacin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da ke ɓacewa danginsu wato a kowace ranar 30 ga watan Agusta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. fadar shugaban kasar ukraine ta ce ana gwamza kazamin fada a yau talata a yankin kesin da ke kudancin kasar wani wuri da dakarun rasha suka mamaye inda ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya lashe takobi a cikin jawabinsa na daren jiya litinin cewa sojojin ukraine za su sake kwato yankin ya ce dakarun na ukraine za su kora sojojin rasha zuwa kan iyaka in dai suna so su tsira da rayukansu to lokaci ya yi da ya kamata sojojin rasha su gudu su koma gida in ji shi ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau talata cewa ya zuwa safiyar jiya litinin rukunonin sojojin ukraine da dama suka kara ƙaimi a hare-haren artillery a fagen daga da ke kan iyakan kudancin ƙasar ta ƙara da cewa tun farkon wannan watan agusta rasha ta ƙara yawan dakarunta a gabar yammacin kogin dnipro da ke yankin kesin A yau talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa gidauniyar dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a ƙasar Pakistan sakamakon barnar da ambaliya ta yi tsawon watanni biyu a faɗin ƙasar wanda sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Jama'an Pakistan sun ce wannan bala'i ya yi mummunan tasiri a kan sama da mutane miliyan 33 kane ya kashe sama da mutum 1,100 tun lokacin da aka shiga damina da ta fara a cikin watan Yuni. majalisar ɗinkin duniya tare da gwamnatin pakistan sun kaddamar da gidauniyar neman taimako a lokaci guda a islamabad da geneva pakistan tana cikin mummunan hali in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana faɗa wa taron a cikin wani saƙon bidiyo guterres ya ce waɗannan kuɗaɗen da majalisar ɗinkin duniya take tarawa za su taimaka wa mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu da kayan abinci da ruwa da kayan karatu da ba da kariya da kiwon lafiya a ƙasar da ke kudancin asiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata ma'aikatar sojin iraki ta ce an harba wasu rokoki da dama a wani yanki mai cike da tsaro a bagadaza inda aka kashe akalla mutane 22 tun bayan tashin hankali da ya barke bayan da babban malamin shi'a muktada assadar ya sanar da yin murabus daga harkokin siyasa an ci gaba da aron gama har cikin dare tsakanin mabiya al-sadar wuni guda bayan tashin hankalin jiya litinin da ya hada da fada da rundunar tsaron iraki da kungiyoyin adawa na shi'a sojojin iraki sun sanar da kafa dokar hana fita a fadin kasar tare da yin kira ga masu zanga-zanga da su fice daga yankin green zone cibiyar nan mai tarin 'yan kasar waje a bagadaza rikicin ya barke ne sa'o'i bayan da alsadar ya sanar da janyewansa daga harkokin siyasa saboda rikicin siyasa da kasar ke fama da shi jagoran addinin ya lashe mafi yawan kujeru a zaben watan oktoba amma bai samu rinjayi ba a watan yuni ne ya janye dukkan 'yan majalisarsa daga majalisar dokokin kasar bayan da yake kafa gwamnatin haɗin gwiwa da 'yan shi'a masu samun goyon bayan iran madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a shirin na hantsi, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya yi hira da sanata Datta Baba Ahmed mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Labour inda suka yi magana akan batutuwa da dama. A ci gaban hirarsu sun taɓo batun yajin aikin da malaman jama'a ke yi a Najeriya. yanzu kai um, bari in faro daga shani ilmi tun da kai kama kafa jami'ar bes a nan abuja ka san yanzu wata shida kungiyar malaman jami'o'i ta asu tana yajin aiki da ce yusu datti baba ahmed ne da peter obi suke mulkin nigeria ya za kuma gance irin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i da ma'aikatan wutar lantarki ba an ce suna tunanin su yajin aiki da dai sauran yaji yajin ayyukan da ke faruwa irin wannan yajin aikin ko da farko insha Allah ba zai taɓa faruwa ba karkashin me ya janyo na asu ne har ya faru tun kai kana da jami'a abin ya shafi ka kai tsaye a kula da walwalansu ne da gwamnati take cika musu alƙawura a kai amma wasu sun ce abin da suke nema su ma sun yi zari sun nema da yawa a'a ni ban yarda cewa sun yi zari ba saboda ni abin da ya zo harkan malamai hmm. eh, ina iya ce ba kai kuskure ba in ka ce zan yi san kai da malamai da jami'un tsaro in akwai hanyar da za a ninka a sake ninka ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin wato albashinsu da walwalansu wallahi ina goyon baya kuma ina nan sai da karfi na ya kare saboda haka ni ba zare suka yi ba in ka duba da wanda ba sa amfanin aikinsu ja ba yake da al'ummarmu amma kuma sun fi karuwa da gwamnatin 'yan kasuwa wanda ba sa aikin kuma sai sai da dala ana ba su ita sauƙaƙe daga cbn su ɗibi ribar su naira ta ƙara faɗuwa me suke ƙarawa al'umma amma babu masu yin kuɗi a najeriya sai irin su da kuma wanda ake taimaka ma rashawa wajen harkan mai wajen harkan subsidy da duk irin makamantan na abubuwan amma waɗannan malamai ne fa na makarantu na makarantu ni ban taɓa amincewa da aulakanta malami ba amma me ya kawo cijewar magana yarjejeniyar da sulhun da ake kokari a tsakanin da gwamnati ne taurin kan gwamnati da rashin mai da hankali saboda abu ne da shugaban kasa da kanshi ya kamata ya zona ya tabbatar an kashe wannan yajin aiki kuma an ɗan matakin da ba za a sake yi ba abin da ni nake faɗa kenan allah ya rabu muka kafa gwamnati abin da zan roƙi shugaba obi da shi zai yi shugabanci wannan koyon da za a yi bayan an biya bukatu madaidaituwa masu hankali mu kuma samu yarjejeniya da alkawari daga gare su cewa daga yau zuwa shekara hudu ba za a yi yajin aiki ba na kowace ma'aikata na malamai na makarantu dai eh to sauran ma'aikatu ya zarfa ai a ce maka malamai sun aje aiki balle kuma wani jami'o'i yara na gida suna zaune wata da wata ne wata shida me ya illar haka zaman yara wata shida ba sa zuwa makaranta a ta malam wannan kaje suka tambaye ne na so in tambaye ka matsayin ka na malami ko mai jami'a an ce mai daki shi sai da yake yoyo wato a takaicin gaya maka wato shi dan take sauka a zukatansu hmm. duk lokacin da suka yi a gida ba abin da ba shanin da ba zai biyo baya ba Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Ministan harkokin wajen kasar Guatemala Mario bukaro ya faɗa a yau talata cewa ƙasar ta amurka ta tsakiya za ta taimaka wa taiwan ko da yaushe bayan da ƙasar china ta gudanar da atisayin soja mafi girma a tsibirin mai cin gashin kansa a farkon wannan wata da yake ganawa da shugaban kasar taiwan chan in-wen a fadar shugaban kasa da ke tafe bukaro ya ce guatemala da taiwan kasashe ne masu ra'ayi iri daya daga wancin demokuraɗiyya bukaro ya ce guatemala za ta ci gaba da goyon bayan taiwan a koda yaushe saboda muna da cikakken imani akan ka'idojin zaman lafiya da mulkin kai da kuma samun cikakken ikon yanki inji ji bukaro mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen china zawo lijian ya faɗa a wani taron manema labarai na wuni cewa hukumomin jam'iyyar democratic progressive ta taiwan suna yaudaran kansu ta hanyar amfani da dangantakar diflomasiyya don yin murɗe siyasa wanda ba zai hana yiwuwar sake haɗewarta da ƙasar china ba haɗewa mai cike da tarihi a ƙarshe sabuwar gwamnatin sri lanka ta shirya a yau talata don gabatar da kasafin kuɗi na shekara da aka yi wa kwaskwarima wanda zai rage kashe kuɗi da nufin samar da agaji ga mutanen da barbarewar tattalin arzikin ƙasar ya shafa shugaba ranil wickremesing wanda kuma shine ministan kuɗi zai gabatar da kasafin kuɗin a majalisar dokokin ƙasar wanda za ta kada kuri'a a kansa bayan wata muhawara gwamnatin na tattaunawa da wata tawagar asusun lamuni ta duniya ta imf da ta kai ziyara a kan shirin ceton sri lanka daga matsalar tattalin arzikinta gwamnati tana kuma shirin yin shawarwari na sake fasalin rancen kasashen waje da sri lanka ba za ta iya ba saboda tsananin karancin kudaden wajen kafin ziyarar hukumar lamuni ta imf ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa saboda basussukan da ake bin sri lanka ba za su iya ɗorewa ba kwamitin gudanarwa na imf zai buƙaci tabbaci daga masu ba da rance na sri lanka cewa za a dawo da ɗorewan basussukan kafin a fara duk wani shirin ceto labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Rahotannin baya-baya daga hukumomi a Ghana wanda suka fitar sun nuna cewa mutum 23,495 gwaji ya tabbatar sun kamu da cutar HIV mai karya garkuwar jiki daga watan Janairu zuwa Yunin wannan shekarar ta 2022. Hukumar National HIV da AIDS Control Program da ke fafutukar kawar da yaduwar cutar a Ghana ta ce wannan adadi ya karu kuma akwai buƙatar faɗaɗa gwajin cutar a ƙasar domin daƙile ta Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani daga Kumasi. Rafiya Musa ɗaya daga cikin jami'ai a hukumar ta zanta da muryar Amurka a inda take cewa masu luwaɗi da madugu da mata masu juna biyu tare da masu sana'a ta karuwanci ke kan gaba cikin jerin waɗanda suka harbu da cutar a baya-bayan nan. Abin da ya bari nambar na ya karu ne wanda ake kiran su gay sun ga. Sun bari HIV na na ya je very Na biyu kuma two sex Mata da ke sar da kansu. Su primary prevalence ya je very high pregnant da mada masu ciki Suna most of the time suka zuwa tinata su su muna check majority kuma sun samu HIV. Mai magana da yawun matsunan masu luwaɗi da maɗigu a Ghana, Abdulwadudu Muhammad ya yi adawa da jawabin da hukumar ta fitar a inda yake cewa masu luwaɗi a Ghana suna isa a gwada su amma mafi yawan al'umman a kasar ba sa yin hakan. Because ce um, disease na yana kama LGBT to be for. It's not very accurate. Abin da ya fi musamman kamar these demographics pregnant women and LGBT people, we need to test a lot to understand, We need to test. Community we want to advise kowa ya sai test, ta ta campaign. And even the numbers are showing that we are testing. Sai dai kuwa ana samun karuwan masu kamuwa da cutar a matsonin musulmi musamman masu juna biyu abinda hukumar ke bukatar faɗaɗa wayar da kan al'umma domin ganin an shawo kan wannan matsala. Ni facility na ka inda na fara manage ta education sai ba musulmai ko guda. Amma yanzu na fan maka na Namban musulmai da nike da shi da wani ba musulmai ba namba na yi da shi. Don ka zo ko ta a kan ga. An group HIV prevalence na according to district ne. Amma ka duba districts na da yawa mu ungwanni musulmai ne. Shi kuwa mai martaba sarkin addini a jihar Ashanti na Ghana Dawud Akanni yana bukatar da al'umma su ringa isa a gwada su musamman waɗanda ke da niyan ƙara mata. Tun ya yi yawan ya kamata mu duba kanmu sosai sosai mu kai check-up mata da miji kwamite check-up wanda kasa wanda yake da hukuru yake da shi ba wani za lafiyan jikin mu. sai dai mun samu tuntubar wasu al'umma domin ji ta bakin su ko ya suka ji da wannan rahoto da aka fitar na baya-bayan nan. Eh, kowa kowa ya sa hankali kuma da wannan abdon hiv na yayi very real yana nan yana nan shi sa kowa ya sa hankali kuma wannan ba su ba su ba su yawa kuma sun yi shi su protect kansu kenan su sani za su protect kansu maza da mata ka san yadda lamari yake yanzu kuma duniya ne na social media ne kaman gamon maza da mata yayi sauki a saboda yanzu whatsapp da facebook da wani ababe kawai kuma da an gamu kawai shi kenan ana haurawa kawai sani na kawai ya kiyaye. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam. A yayin da a yau talatin ga watan Agusta ake bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da suka ɓacewa danginsu. Ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa ta ICRC ta yi bayani a game da girman wannan matsala a jamhuriyar Nijar. sannan kungiyar ta ja hankalin jama'a a game da hanyoyin bi don gabatar da koke a ofishoshinta a duk lokacin da wani makusanci ya yi batan dabo wakilin muryar amurka sulaiman muni barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai Dubun dubatar mutane ne suka yi batan dabo a dalilin barkewar tashin hankali a yankunan da suke zaune ko ta wasu dalilai masu nasaba da bala'o'in da duniya ke fuskanta ko a bisa dalilan siyasa ko kuma a sakamakon faruwar wani abu na bacin rai waɗanda kuma har gaba da yau dangin su ba su da masaniya a game da inda suka shiga ballantana a san halin da suke ciki. Mafari kenan a shekarar 2011 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 30 ga watan Agusta don tunawa da irin waɗannan mutane kungiyar cicr e ko kuma icrc na kan gaba a yunkurin nemo irin waɗannan bayan allah don ba su damar sake ganawa da danginsu madam laila edweb ita ce jami'ar kula da al'amuran da suka shafi mutanen da suka ɓace da sashen kula da sha'anin bakin haure C'est quelque chose qui est vraiment euh, fracassante et très difficile à vivre. Ta matsala ce mai girman gaske abu ne da ke tada hankulan iyalan da wani ɗansu ko mahaifinsu euh, ko miji ko wani danginsu ya ɓace. Wajibi ne a taimaki mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali na kuncin rayuwa. Euh, Kasar Nijar ma ta tsira ba daga wannan matsala inda kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross da Red Crescent ta yi rajistar ɓacewar ɗaruruwan yara a sanadiyar matsalolin tsaron da suka adabi yankin sahel in ji jami'in hulɗa da jama'a a ƙungiyar ta sai 'yar e muhammadu hamma yara kakana kaman fiye da dari uku muka yi rajista tun 2013 wani raskonan muka yi shi muka samu shi muna sa rezokinmu ko a makwabciya ne a najeriya ko chadi ko kamaru duk inda muke da zama mu red cross muna sa hannu don mu tallafa ma iyalan nan mu samu musu inda dangin nasu yake in yana da rai in muna iya samo shi mu samo shi mu mayar ma iyalan nan da dai matsalolin suka yi kamari kaman jahohin da wanda suke fama da yaki ne kaman jihar difa kaman jihar tilibiri kuma da jihar kuma na agadas wanda yake fama da da yancin rani tun da yancin ranin na kusa abinda ya samu situation kinsu ya shaye mu suna hucewa cikin zon ne wanda akwai yaki kamar su libya da arewacin mali lura da yadda wannan matsala ke kara ta'azzara a wannan kasa ya sa kungiyar cecr ta shiga yunkurin fadakar da jama'a akan hanyoyin da ya kamata iyalan mutanen da suka bata su bi don gabatar da sanarwa a ofisoshin ta. Madam Leila ta ce Red Cross da Red Crescent muna da rasa a jihohin Maradi da Tawa da agadas da Difa da Mai da Tilaberi kuma haka a dalilin hulɗar aikin da ke tsakaninmu da reshen Croix a Niger masu aikin sa kai na wannan kungiya da haɗin gwiwar kwamitocin yankuna daban-daban na Red Cross na nan domin karɓar koke-koke a kan wannan batu saboda haka ana iya tuntuɓar su don sanar sanar da su idan aka samu labarin bacewar wani ko wasu. Domin karrama wannan rana ta tunawa da mutanen da suka yi batan dabo kungiyar ta CICR e ta shirya ayyukan da shan itace a manyan biranen jihohin Nijar a matsayin wani matakin kafa alamar ba da dama ga mutanen da makusantansu suka bace su sa ran yiwuwar waɗannan bayan Allah za su bayyana a watan wata rana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon yaya da zango a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya inda wakilin Mahmud Ibrahim kori ya tattauna mana da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa wato Jasko wanda ya mana ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi ya kuma fara gabatar da kansa kamar haka. na ah, Alhaji Rabi Khalid mai gatari eh, managing director na jigawa agricultural supply company a takaice jasco a kamfani ne da yake samar da kayan noma wato kamfani ne wanda yake na gwamnatin jihar jigawa wanda aka kafa shi bisa makasudin ya samar wa manoman jihar jigawa kayayyakin noma abin da ya hada da takin zamani iri na gari ah, maganin kwari da na'urar noman ita kanta kamar tarakta kenan kamar tarakta eh, da dai sauransu tarakta da abun da ya shafi abin sarrafa shi kansa kayan gonar kamar irin su eh, injin cashe shinkafa da dai sauransu yaya kuke gudanar da aikace aikacen kutun da ga abin da gwamnati ko kuma doka ta ɗora muku na samar da waɗannan kayayyaki ga su manoma ya kuke kuke samar da su To uh, alhamdulillahi yanzu misali idan uh, mu ɗauki takin zamani. Takin zamani shi da duk wani manomi da ka sani na ko'ina wato yana bukatar takin zamani. To takin zamanin nan kamfanin wannan yana da ƙarfin da zai samo shi ya ajiye shi ya ajiye a sto ɗinsa don ya sayarwa manoma. Wato a takaice a jihar Jigawa muna da shaguna-shaguna na sai da kayan amfanin gona kamar guda talatin a takaice kowace karamar hukuma akwai babban shago ma'ana irin store ɗin haka rumbu da eh, da ake eh, eh rumbunan ajiye kaya store mm. warehouse mm. wanda yake kowane store akwai ma'aikatansa akwai mai kula da shi to kaga idan ka duba wannan a cikin stores nan a nan muke ajiye takin zamanin nan muke ajiye eh, maganin kwari muke kawo iri na gari muke kuma kawo 'yan na'urorin noma idan ka ɗauki ɓangaren iri musamman wato akwai matatar iri wacce muke da ita a birnin kudu shi wannan a nan muke hure irinmu muke tabbatar da cewa mun samu ingantaccen iri ake tace shi ake sashi a 'yan ƙananan bahuna don saboda manoma su zo su saya to haka yi muke idan ka ɗauki ah, iri ɗin wannan kaga muna sai da su irin shinkafa su irin gero su irin dawa su irin wake su irin masara da dai sauransu duk wannan iri tacaccen iri ne na gari idan muka ɗauki misali kamar takin zamani mu a jigawa wato rani da damuna muke sai da takin zamani yanzu kaga idan ka duba a bana daga rani zuwa damuna sai da muka sai tirelar taki kamar tirela 330 muka rarraba a wannan shagunan namu na sai da taki da dai sauransu don a bana mun samu kanmu a cikin tsadar kayayyaki yanzu kansa idan ka duba za ka ga a sauran kasuwanni takin nan ana sayar buhu dubu ahirin da biyu ahirin da uku kai a wani gumma har ahirin da biyar saboda me saboda wasu wato gidajen masu sarrafa taki din ba sa samun kayan abun nan saboda na farko dai su abin da suka samu kansu su masu kansu masu yin takin tsadar kayayyakin da kuma rahin shigo da kayan da ake eh, sarrafa takin saboda wancan yaƙi na rasha da ukraine da dai sauransu ya shafi abubuwa kuma idan ka duba farashin dala da dai sauransu to shine takin ya yi tsada to amma mu a jihar jigawa dubu goma sha biyar muke sai da takin zamani aikin ku duk da gwamnatin jigawa ce ta kafa ku amma kamar bayananka sun nuna zaman kanku kuke yi misali kuma aikin ku shine ku wadata manoman jigawa da wannan taki gashi kuma kana cewa yanzu watan ku wajen bakwai tunda tunda rani kuke rawa tunda kuke sayar da wannan kaya amma har yanzu dai magana ita ce takin kamar baya isar manoma musamman baya gabancen farashin eto eh to ah, mu a jigawa alhamdulillahi kamar yadda na gaya maka mun yi tanadin takin nan mun ajiye takin nan kuma muna sayarwa mutanen jihar jigawa takin nan saboda a yanzu a takaice da zan iya gaya maka cewa a yanzu haka idan ka je kowane sto a jihar jigawa za ka samu taki sto namu in ka je za ka samu taki kuma za ka saya abin da muka yi sai muka tsara sai muka ce karamin manomi za a iya sayar masa daga ɗaya zuwa guda biyar buhu biyar matashin manomi za su iya sayar masa daga ɗaya zuwa har guda ashirin to idan babban manomi ne mun ba da umarnin cewa lalle shi malamin gona da kuma mai tsarin shago saboda ɗan ƙaramin kwamiti muka yi in ka zo sai an tabbatar cewa kai manomin ne to sai a tabbatar mana cewa to lalle ga wani kaza wani kaza a gonarsa saboda duk akwai malaman gona masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jul ladas Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. alhamdulillah a gaida Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Suka ce hakika tsawaita yajin aiki da kungiyar malaman jami'a ta ASU ta yi. Abin takaici ne kuma yana nuna daga gwamnati har kungiyar malaman jami'ar ba 'ya'yan talakawa bane a gabansu tunda su ne suke karatu a makarantar gwamnati. Sakon Safiyanu Gumel zangon daura ya ce ina jajanta al'ummar da ruwan sama ya zubar musu da gidaje a garin zangon daura. Allah ka musu ɗauki da fatan gwamnatin jiha da 'yan siyasa tare da masu hannu da shuni za su tallafa musu don samun damar gyara mahallansu. Sakon Aisha matar Usaini Dangwate daga jihar Yobe ta ce maganar gaskiya ci gaba da jan zare da gwamnatin Najeriya take yi da malaman jami'o'in Najeriya. Wannan san ba daidai ba ne kuma ya nuna cewa babu ruwansu da harkokin ilimin 'ya'yanmu tun da yaransu suna kasashen waje suna karatunsu su kwance. Amma ba komai Allah yana tare da mu kuma ya kamata ku sani cewa duk aika-aikan da kuka yi Allah zai tambaye ku dalla-dalla. ga labarai a takaice. To Maryam a takaice, fadar shugaban kasar Ukraine ta ce ana gwamza ka zabin fada a yau talata a yankin Kherson da ke kudancin kasar wani wuri da dakarun Rasha suka mamaye inda Ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya lashe takobi a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa sojojin Ukraine za su sake kwato yankin. ya ce dakarun na ukraine za su kora sojojin rasha zuwa kan iyaka in dai suna so su tsira da rayukansu to lokaci ya yi da ya kamata sojojin rasha su gudu su koma gida in ji shi a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta kafa gidauniyar dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a ƙasar pakistan sakamakon barnar da ambaliya ta yi tsawon watanni biyu a faɗin ƙasar wanda sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. To masu sauraro a nan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makere da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan Alfredo. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.